Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mukarrabansa sun killace kansu bayan dawowar su kasar daga ziyarar kwanaki goma sha takwas da suka kai burtaniya Muna da rahoton bayan labarai. Muna kuma da rahoto kan batun zaman gida kowace ranar Litinin da kungiyar IPOP ta ayyana ta kuma janye a kudu maso gabashin Najeriya. A bangaren rahoto na musamman kuma yau sani sha'ibu malumfashi ya yi nazarin aikin hukumar kwastan a Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin Murtala Faruk Sanyinna zai shigo da labarin wasanni amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri. Wuni guda bayan da kasar Afghanistan ta shiga hannun Taliban ba tare da samun turjiya ba. Sojojin kasashen waje na ci gaba da karewa da kuma rike filin saukan jiragen saman kasa da kasa na kasar. Ciki har da dubban sojojin Amurka da aka dora musu aikin kwashe mutane cikin hanzari. Yau Litinin wani babban hafsan soja ya tabbatar wa murya Amurka cewa janar frank mckenzie shugaban rundunar amurka ya gana da taliban a katar a jiya lahadi inda ya musu kashedi cewa sojojin amurka za su kare kansu idan mayakan suka nemi kawo katsalanda a cikin aikinsu na kwashe mutane su bar kasar amurka ta tabbatar da aika sojoji dubu shida da za su taimaka wurin aikin tsaro da kuma kwashe mutane adadin da ya ninka sojojin amurka afghanistan a daidai lokacin da aka sanar da barin su kasar a cikin watan mayu a hali da ake ciki kuma yau litinin shugaban amurka joe biden zai wa amurkawa jawabi akan hali da ake ciki a afghanistan a jawabinsa na farko tun lokacin da taliban ta kwace ikon kasar da ke kudancin nahiyar asiya a yau litinin ne biden zai koma fadarsa ta white house daga wurin hutun nan na camp david wuni guda bayan da shugaba ashraf ghani ya arce daga kasar afghanistan yayin da mayakan taliban suka isa birnin kabul biden dai ya yi ta kare shawarar da ya yanke akan janye sojojin amurka daga kasar kafin karshen watan agusta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a yau litinin cewa duniya tana kallon abubuwa da suke faruwa a cikin 'yan kwanakin nan yayin da kuma ya kira ga taliban da ta yi taka tsantsan wurin kare rayukan 'yan afghanistan kana ta bada damar shigar da kayan jin kai ga mabukata ba za mu iya ba kuma ba za mu yi watsi da mutane afghanistan ba Guterres yana faɗa wani taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya wuni guda bayan rushewar gwamnatin shugaba Ashraf gani bayan da Taliban ta kwace ikon ƙasar kana ta jefa ƙasar cikin rikici. Na yi kira ga kawo ƙarshen tashin hankali domin mutunta 'yancin 'yan Afghanistan. Kana ƙasar ta ci gaba da bada haɗin kai ga yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa wanda ita ba take ciki in ji Guterres. wasu mutane miliyan goma sha takwas da suka kai rabin yawan al'umman kasar ne suke buƙatar taimakon agaji kafin ma shiga wannan halin ana jin tsoro na fadawa cikin wani bala'i na rashin taimakon agaji labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi sun ce adadin mutane da suka mutu a girgizar kasa da ta afka a kasar haiti sun kai 1297 a cikin wuni guda da ya gabata ma'aikatar kare al'umma ta ƙasa ta haiti ta ce mutane da suka jikata a wannan girgizar sun kai dubu biyar da ɗari bakwai asibitoci suna shan wahala wurin neman inda za su kwantar da mutane da aka kawo su jama'ai na ci gaba da neman mutane da suka tsira bayan girgizar mai maki bakwai da digo biyu na ma'aunin girgizar ƙasa wacce ta faru da safiyar ranar asabar girgizar ta auku ne a kusa da petit trou de neves mai kimanin tazarar kilomita 125 yamma da babban birnin kasar port au prince kana ta yi zarfin kilomita 10 a ƙasa a cewar ma'aikatar binciken ƙasa ta amurka girgizar da ta lalata gidaje da hanyoyi da kuma gadoji a yankin ruwan kudu maso yammacin kasar ta raba dubban mutane da matsugunansu. Prime Minister Haiti Ariel Henry ya faɗa a jiya Lahad cewa dole ne mu yi aiki tare mu samar da taimakon da ya dace cikin gaggawa ga wannan mummunan al'amari a ranar asabar ne shugaban ya tashi zuwa leskes domin ganin irin barnar da ta cika da kasar a ƙarshe sarkin malaysia zai ci gaba da rike firaministan ƙasar muhiddin yasin a matsayin firaminista mai riko bayan da shi muhiddin da baki ɗayan hukumar zartarwarsa suka yi murabusa a yau litinin bayan rikicin siyasa na tsawon watanni Muhiddin ya ba da takardar murabunsa ne da na ministocinsa da sarki Al-Sultan Abdullah a lokacin da ya kai masa ziyara a fadarsa, jim kaɗan bayan wani taron gaggawa da ministocinsa. Daga bisani ya faɗa a wani jawabi ga ƙasa ta talbijin cewa ya sauka daga mukaminsa ne saboda ba shi da goyon bayan 'yan majalisa masu rinjayi. muhiddin ya tabbatar wa 'yan malaysiya cewa ba zai haɗa kai da 'yan majalisar dokoki da ya kira su waɗanda rashawa ya dabaibaye su ko kuma masu katsalandan ga cin gashin kan sashen shari'a ya ci gaba da riƙe mulki ba masarautar ƙasar ta fitar da wata sanarwa da ke bayani cewa sarki al-sultan zai ci gaba da riƙe muhiddin a matsayin prime minister mai riko saboda ba lokaci ba ne da ƙasar malaysia za ta iya gudanar da wani zaɓe yayin da ƙasar ke fama da ƙaruwar cutar covid-19 wa'adin watanni goma sha bakwai na muhiddin a matsayin firaminista shine mafi gajartar lokaci a tarihin malaysia To a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu da taskar rahotannin namu a Najeriya. A wani mataki na mutunta ka'idojin kariya daga kamuwa da cutar COVID-19, shugaban kasar Muhammadu Buhari da mukarrabansa sun killace kansu bayan dawowarsu ƙasar, a yammacin ranar Juma'a daga ziyarar kwanaki goma sha takwas da suka kai Burtaniya. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana. Mataimaki na musamman ga shugaba Muhammadu Buhari kan harkokin yada labarai Malam Garba Shehu ne ya bayyana haka a jiya Lahadi inda ya ce matakin hakan ya yi daidai ne da tsari da ka'idojin tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa da cibiyar takaita yaduwar cututtuka a Najeriya wato NCDC ta gindaya da majalisar wakilai Honorable Yusuf Tanko Sununu ya ce matakin hakan zai karfafa wa 'yan ƙasar gwiwa waɗanda ke nuna turjiya wajen mutunta dokan killace kai bayan tafiya ƙasar waje. waje. Wannan zai karfafa mu waɗanda suke tabbatar da kudurin dokan ta tabbata cewa duk wanda ya shigo a ƙasa dole ne ya bi ka'idodi da aka shata. Idan akwai mutum guda shine shugaban ƙasa amma kuma bai amfani da ƙarfin da dokokin mulkin Najeriya ta bashi bai ce ya fi ƙarfin wannan dokan. Don haka babu wani mutum guda da zai zo ya yi ma dokan ƙasa karan tsaye. Wani ayin shi ne ya zama hannunka mai sanda ga dukkan wanda yake ganin cewa dokokin Najeriya ba abu ne da yake za a nuna mutane cewa dukkan wanda ya karya kuma za a karya ina ganin shugaban kasa ya cinci yabo kuma ina kira ga dukkan waɗanda suke shugabanni a fannin da suke su yi kokari su yi koyi wannan mataki dai baya rasa nasaba da cewa bayan dawowar su filin tashi da saukan jiragen sama Abuja an gano cewa shugaban da mukarrabansa sun yi mu'amala ta kusanci da wasu jami'an hukumar jakadancin Najeriya a kasar Birtaniya da gwaji ya gano suna dauke da cutar corona shi ma Dr. Ahmad Sabo ya bayyana muhimmancin killace kai don takaita yaduwar cutar ta COVID-19 ita tana da nauyi fiye da sauran cututtuka nau'in virus amfanin keɓewa ko mutum yana da lafiya shine akwai lokaci da yake ɗauka tsakanin shigan ciwo jiki da kuma sa matsalar lafiya ina yake kiran wannan tsakanin incubation period so mutum zai iya ɗaukar ƙwayar cutar yau amma zai zauna lafiya na wani lokaci har kusan sati biyu kafin ciwon ya nuna don haka hikiman shine ko da ya ɗauko ciwon bai fara nunawa ba a sati biyu da za a je mutum za a kiyaye a sa ido a tabbatar cewa ba babu ciwon kwata-kwata. Isa Tijjani masani ne kan al'amuran da suka shafi al'umma ya bayyana fargabansa. Ni wannan magana ta ban tsoro dalili ko magana ake akan ba wai bin doka kadai ba a'a magana ce ta lafiyar shugaban kasan tarayyar Najeriya dama dai yana zuwa a Ingila yana duba lafiyarsa kuma aka je aka wannan taro da shi kuma yanzu aka zo aka ce har a killace shi to farko dai na ganin ya kamata a yi masa fata alheri da addu'an Allah Ubangiji ya fito da shi daga cikin cikin wannan hali lafiya da yake nan na biyu tsarin da suka yi na cewar babu wanda zai tsallake ko da shugaban kasa ne in dai ya cancanci a killace shi a killace shi to ina ganin ya yi daidai amma dai akwai abin tsoro a ciki musamman wannan eh, yanayi akwai abin tsoro a ciki matuƙa da gaske idan mu koma ga Allah ah, mu riga Allah kawo saukin abu idan za a iya tunawa shugaba Muhammadu Buhari ya halarci taro ne kan ilimi a kasashen duniya wanda Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugaban Kenya Uhuru Kuri Kenyatta suka jagoranta daga bisani liktocinsa suka duba lafiyarsa a kasar ta Birtaniya Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiya. 'Yan daba a garin Aba da ke jihar Abia a kudu maso gabashin Najeriya sun tilasta wa al'ummar garin zaman gida da rufe shagunansu duk da cewa ƙungiyar fafutukar kafa jamhuriyar Biafra ta IFOP ta dakatar da dokar hana fita kowace ranar litinin da ta ayyana a lokutan baya. Ga rahoton da wakilinmu Alphonsus Okoro ya aiko mana. Rahotanni daga garin Aba na jihar Abia a kudu maso gabashin Najeriya na cewa wasu 'yan daba a ɗaruruwansu sun tilasta wa al'ummar garin zaman gida a yau Litinin. Duk da cewa wannan kungiyar 'yan awarin Biafra ta IPOB ta riga ta ayyana dakatar da ita wannan dokar hana fitan da ta sanya a duk faɗin yankin kudu maso gabas. Ni ne Garba Talle wanda yake zaune a Abia State. saboda umarnin da ake bi wa'annan za su fito su wa mutane mu dai muna gida muna zaune kowa bai buɗe shagunansa ba ku mazaunan garin aba kenan na mazaunan gari dukanmu da mu da iyamurai da kowa da kowa duka 'yan sana'a babu wanda ya tafi wajen sana'arsa amma ita kungiyar ta ce ta dakatar da wannan dokar. ne ne wanda har fara fitowa kana wadan kuma mutane da suka fito na fama inda suka rike shagunan suka shiga gida. Mr. Jude Udachara shi ma wani mazaunin garin Aba ne kuma ya tabbatar da gaskiyar wannan lamarin. taking another persons. Humans are not allowing anybody to open his shop. So that's why people need to be cautious when they are ordering it at home. Ya ce 'yan daban sun mamaye ko'ina kuma suna hana mutane buɗe shagunansu. Shi ya sa ya kamata a yi hankali a duk lokacin da ake ayyana dokar hana fita. Ba ka ayyana dokar zaman gida kawai don kana ganin kana da goyon bayan al'umma. Yanzu mutane sun zauna a gida suna tsoron kada su fito a musu illa. wannan lamarin da ya kamar wutar daji ya yadu har ya shafi suma al'ummar kasuwar shanu da ke garin lobanta na jihar abiyan ni suna na alhaji magaji daidai lobanta ko ma sarkin zango na lobanta katul market a yanzu mun muna zanne saboda muna gudun kar mu jama'ar mu su fita wani abu ya kasance saboda masu motocin mu ba sa fita saboda za su iya fita wani abu ya kasance akan hanya in sun gansu sun ga mu Hausawa ne wani abu ya kasance saboda mun sanarwa mutanen mu su yi hakuri kar su tafi wani lokacin daga nan zuwa kamar karfe hudu ko karfe biyar wanda za su wuce su yi fatakul su wuce su yi fatakul wanda za su wuce su yi hanyar inugu su koma arewa su koma arewa. to sai dai ita hukuma ta nuna kwata-kwata ma bata san da wannan lamarin ba kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar abia geoffrey obonna ya bayyana. I don't have any such report. I will call Abatunum. Ya ce ba ni da wani labari kamar hakan, amma zan kira ba in san me ke faruwa. a ranar lahadin da ta wuce ne kungiyar fafutukar kafa kasar biafra ta ipob ta dakatar da wata dokar hana fita wacce ta ɗora wa al'ummar yankin kudu maso gabashin najeriya kowace ranar litinin da ayyana cewa nan gaba dokar za ta kasance ne a kowace ranar da madugun kungiyar mazin da kano zai gurfana a gaban kuliya alfonso sokorigwe muryar amurka daga umuahia najeriya To a gaida Alfonso sai kuma rahoto na musamman da a yau wakilin sani sani Sha'ibu Malumfashi ya yi nazarin aikin hukumar kwastan a Najeriya. A Najeriya ayyukan hukumar kwastan na hana shigowa da kayayyakin da gwamnati ta haramta shigowa da su cikin Najeriya yana kawo rashin jituwa tsakanin su da mazauna kan iyakokin kasar nan irin su Jibiya mai iyaka da Nijar a arewacin kasar. a kokarin da su jami'an kwastam suke yi ta hanyar bin ababen hawa a guje cikin gari galibi yakan kai ga suna buge mutane su kashe su har kamar da irin abin da ya faru a can jibbiya makon da ya gabata inda motar kwastam ta kashe mutane goma ta kuma raunata mutane goma sha uku mummunan rauni yanzu suna kwanci a asibitoci irin haka ya taba faruwa fa a kudancin najeriya inda batun ya kai ga kwamitin kula da ayyukan kwastam na majalisar dattawan najeriya inda ta yi zamanta da mataimakin controller general na kwastan tare da wasu sauran manyan jami'ai inda tsohon shugabansu na kwastan wato sanata francis fadausi mai wakiltan oshinta gabas yake cewa Since I was your boss, did you ever see me raiding Kano market? Have you ever seen me like that? Even if you say you are going, I will tell you not to go. Because that is the life of the people. The soldiers that you people are using. We have already asked from the GOC. He said he did not know anything about it. Tun sa'ad da nake shugaban ku, kun taba ganin na kai hari cikin kasuwar Kano? Eh, kun taba gani dan kama dan su To ko da kai ne ka ce za ka je a lokacin ni da kaina zan ce kada ka je domin ba hurumin ku bane. ya ce sai ku bari kwanci tashi wannan ɗan kasuwan sai ya zo kan iyaka zai wuce sai ku kama shi a kan boda nan ne aka yi muku iyaka domin duk abin da ya kai kasuwa kafin 'yan kasuwa su samu sai ya bi hannu daban-daban sama da uku kafin ya zo ga kasuwa If you secure our borders seriously, rice will not come in. But still, my own boy, who is supposed to be the star of the service, he had that trouble through this uh, overzealousness. And he was caught martialed and his uh, life was cut short in the service. ya ce idan kuka sa ido ma a kan boda to babu wanda zai iya ƙetarowa da shinkafa ya shigo da ita daɗa bare har ya kai ga kasuwa da kuke zuwa hari ya ce irin wannan azarbaɓin ne fa ya sanya ɗaya daga cikin yara na wato bashir babban jami'i a hakan ya sanya ƙara ta kai ga hukumar kwastam aka bincike shi har a kore shi daga aiki ni yanzu ba aikin custom nake ba sanata nake ana saboda haka ku daina I am no more custom officer. am a senator of the Federal Republic of Nigeria. You know the meaning of Bomililanda uh, eh, ACG? No. Ask the lawyer to tell you. The lawyer will know. Stop reading market. Things are bad. Nigeria is bleeding. ya kuma yi masa gargaɗi da cewa fa najeriya yanzu abin sai a hankali abubuwa ba kyau ƙasa na fama da lalurori da dama kowa na cikin kunci da damuwa kowa a yake You have all the powers, 40 kilometers to the border. Executive order number one. That was the one did by Baba Obasanjo then repeated by Usibaju. Ya kuma ba da misali da executive order one wanda tsohon shugaba Obasanjo ya rattaba hannu kuma shi ma mataimakin shugaban kasa na yanzu Oshibanjo da ya zo ya sake maimaita wannan dokar da kuma ita ake amfani har yanzu. Wannan ne fa sanya gwamnatin jihar Katsina ta ɗauki matakin zuwa kotu don bin kadin wannan al'amari al'amari da kuma haƙoƙin waɗanda aka kashe da waɗanda aka raunata. Gwamnatin jihar Katsina ta ayyana ɗaukar wannan mataki ne bisa tausayi da damuwa game da damuwar al'ummar yankin Jibiya game da iftila'in da ya auku. Kamar da yadda Honorable Yusuf Mustapha wakilin Jibiya a Majalisar Dokoki ta jihar ya bayyana mani a hiranmu. dama gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya yi kira na gaugawa mun same shi mun yi maki bayani ga abin da ya faru kuma ya ɗauki mataki na gaugawa shi da kaina ya ba su kudin kuɗi muka zo muka bi gidaje inda duk aka yi rasu nan aka kai ma iyalin mamatan nan su naira dubu ɗari ɗari sannan kuma marasa lahiyar nan ana ɗaukan nauyin su sun hidimomin abin da suke yi na jinya da suke fama da shi bayan nan kuma ya kira antoni janar wanda kwamishina ne na shari'a na jiha ya haɗa mu da shi da mu da iyalan wanda abin ya shafa a ɗauki lauya a shigar da ƙara a gwamnatance domin a kai ita wannan hukuma ta kwastam ƙara domin a dubi haƙƙunan wa'annan bayan Allah da abin ya shafa a ciro masa haƙƙunan su. Ina al'amari da ya faru majalisa na ji kamar ana wani mutum wani mataki da ake neman ɗauka ko kana da labarin wannan? ina da labari don kusan ni na kai kuduri na gaugawa wanda ta majalisa cikin jagorancin mai girma kakakin majalisa suka anshi wannan kuduri na gaugawa kuma aka yi amfani da shi don kira ga ita hukumar kwastam da gwamnatin tarayya domin wannan takfos wadda gwamnatin tarayya ta sanya don tarihi boda to kuma yanzu ta buɗe boda katsina in za ka zo jibiya ka iske jet na kwastam karanci kana samun jet goma sha takwas na kwastam kuma 'yan sanda kana ana yin samun get kusan takwas ko goma an ka hada wajen get ashirin da takwas haka muke fama da to tuwon yawan su da suka yi shi ya kawo wannan hadarin wanda hadari ne na da gangan tunda an biyo abin kamawa cin gari garin a kama shi aka zo aka haya wannan bayan Allah ba su ji ba su gani ba aka kuma kashe rayukan su kusan mutum goma yanzu aka muna da wajen mutum goma sha uku wanda suke kwanci asibiti kuma a gidan wannan shine kudirin da muka kai na gaugawa gwamnatin tarayya ke withdrawing wannan border drill task force domin samun sauki ga al'umma gamayyar kungiyoyin farar hula na arewacin najeriya ta yi taron ta a garin jibiya game da kunci da damuwar da kwastan suka assasawa al'ummar jibiya. sunana mansur usman tabbas na rasa kawata lokacin da wannan abu ya faru su hudu muka dauke shi akwai daya wanda kana ganin yan hancin shi daya abu shi ya rarratse ɗayan kuma Allah ya aishe da shi sama hanya mana tafiya in ka ga yadda take ƙara ta koma tana sallar lami da safe Allah ya aishe rayuwa maka dawo da ita yanzu haka bayan sallar juma'a na kai mata addu'a da gwamnati tausaya mana mu ba mu da shi barista Fatima Jibo shugaban kungiyar lauyoyi mata ta duniya rashin jihar Katsina ta bada misalin abin da ya faru sun shigo sun biyo wani mutum kan ya ɗauko shinkafa kamar yadda wannan incident ya faru suka yi harbi yarinyar tana sha yara sai grazing kanta ga hoton nan ya fita abin da ya faru sai suka zo suka kawo mashi shinkafa buhu ɗaya da orga guda ɗaya da dubu hamsin saboda wannan ya ƙi zuwa mu tattauna da shi mu ga meye za a yi akan wannan dokar kasan bata ba da wannan iko ba idan suka ce mani regulation da su za su zauna a cikin ofis saboda kowace doka tana tafiya da tsare-tsaren yadda za a aiwatar da ita. To in suka ce regulation ne ba su wannan dama, to wannan regulation din is inhuman. Ai akwai constitutional provision in particular chapter 4 da ya ba kowa haƙi da 'yancin tafiyar da rayuwar shi a yadda ya kamata. Tsohon shugaban ƙaramar hukumar Jibiya Honorable Yusuf Suleiman ya bayyana abin da ya faru a zamaninsa. Gaskiyar magana mu da muke akan kamar na jira Tun 1992 a wasu da local government chairman da jibiya local government. Incident ya faru wasu motoci suka shigo guda biyu. Custom suka biyo su. Suka zo bakin gada akai yi hadari. Mutane suka fara cewa niya. Custom din zai rush to my office. Na ce masu to tunda hankali ya tashi ku zaman ku office kar ku je ko ina. Za mu bi cikin gari mu kwantar mutane da hankalin tun da har kun kashe mutum. In the process na fashin wannan mota. Suna office dina muka fara bi cikin gari dan tattaru muka ba mutane hakuri cikin ikon Allah mutane suka yi hakuri. Kafin ka ce kwabo custom ɗin da mari office ce kada ku je ko ina ku tsaya hasina sai ga sun zo jibe suna ta halbata da cikin gari ina ganin haka nace to kun yi kuskure ku sauri ku shigo cikin mota ta suka shigo cikin mota ta na kai su police station mutane suka taru hassan nan kuma suka hito suka fara halbi in the process suka halba wani yaro nan take almajiri ko gidansu aka hito aka ce sai an tura na shiga cikin mota ce inda a kona kasam a kone tare da ni daga jibiya zuwa birnin katsina kilomita 44 ne yana da checkpoints da yawa kamar yadda alhaji gida jibiya ya bayyana mini shugaban kungiyar mazauna yankin 64 extortion kamar yadda na gaya muku wallahi kayan aure sai ka ba su kuɗi ba wani abu da kago kuɗi ba har canji suke bada kuma shine muke kira ga gwamnati kansu a biya mutane jiya a san abin da aka yi kuma a janye wani get get ɗaya da ke bisa hanya. Sanshi Abmelfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. a gaida na malumfashi kada dai a sha'afa wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyin na da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Masu shirya gasar wasanni guje-guje da tsalle-tsalle na Olympics na masu tawaya sun bayyana cewa za a gudanar da gasar ta banani a birnin Tokyo ba tare da 'yan kallo ba sakamakon annobar coronavirus da ake fama da ita a birnin. Gwamnatin kasar Japan ta a aniyar tsawaita dokar ta ɓaci a faɗin kasar. yayin da kuma ake shirin soma wasannin na masu tawaya a ranar 24 ga watan nan na agusta wata sanarwa da kwamitin shirya gasar ya fitar ta bayyana alhini da ba da haƙuri akan wannan yanayin kana kuma ta yi kira ga makallata da kada masu isa kusa da filayen wasa da makan titunan da za a yi wasu gasannin na tsere to sai dai za a bar yara 'yan makaranta su shaidi wasannin bisa buƙatar da hukumomin kasar da kuma na makarantun suka gabatar bisa al'ada dai gasar ta wasannin olympics ta masu na ƙasa kan biyo ne bayan kammala gasar wasannin na olympics da ake gudanarwa duk bayan shekara hudu sabon shugaban kungiyar kwallon kafar barcelona ta kasar spain john laporta ya ce kungiyar na fama da bashi da adadin adadinsa ya kai harfan biliyan daya da miliyan da hamsin yana mai cewa wannan babban abin damuwa ne ga kungiyar laporta ya dora alhakin taruwar bashin kan shugaban kungiyar da ya gada joseph maria bartimu wanda ya ce ya bar masa mugun gado yanzu haka dai albashin da kungiyar ke biya ya kai kashi 300 na jumlar kudaden shigarta a yayin da tsawaita ragin messi a kungiyar kan iya sawa ya kai kashi 110 to amma kuma kungiyar ta ki da hakan ya auku messi ya ba da sanarwar barin kungiyar cikin alhini a makon da ya gabata inda ya koma kungiyar psg ta kasar faransa a kwanta ragin shekara biyu dan wasan kasar belgium mai tsaron gida tibo coteus ya rattaba hannu a sabon kwanta ragin shekara biyar da zai tsawaita zamansa a kungiyar real madrid ta kasar spain har ya zuwa shekara ta 2026 cortes mai shekaru 29 ya koma madrid din ne daga chelsea ta ingila a shekara ta 2018 a ragin da ya kai fan miliyan 35 dan wasan ya tsawaita a zamansa a kungiyar ne tare da fatan lashe karin kofunan gasanni a nan gaba a ranar asabar da ta gabata ne kuma cortes ya buga wa real madrid wasan gasar la liga ta 100 cif a wasan da real din ta lallasa alaves da ci hudu da daya rahotanni daga kasar faransa kuma na cewa ana raɗe raɗin dan wasan gaba na kungiyar psg kiliyan mbappe na shawarar barin kungiyar tun bayan da aka tabbatar da komawar lionel messi a kungiyar a makon da ya gabata mbappe mai shekaru 22 ya ki karba ta yin sabon kwanta ragin shekaru shida da kungiyar ta yi masa a yayin da kwanta-ragin sa na yanzu zai kare a wannan bazarar dan wasan ya kuma ki halartar bikin ranar zagayowar haihuwar andre harrera tare da sauran takwarorinsa 'yan wasan kungiyar a jiya lahadi haka kuma ya shirya ganawa da shugaban kungiyar ta psg nasir Al-Khalifi domin tattaunawa da shi a yau litinin rahotanni na bayyana cewa dan wasan dan kasar faransa na da sha'awar komawa takale da kungiyar real madrid ta kasar spain murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gaida na sanyin na. To masu saurare shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga baba Yakubu makeri ya sake shigowa da tashin muhimman kanin labarai. Wuni guda bayan da kasar Afghanistan ta shiga hannun Taliban ba tare da samun turjiya ba. sojojin kasashen waje na ci gaba da karewa da kuma rike filin saukan jiragen saman kasa da kasa na kasar ciki har da dubban sojojin amurka da aka dora musu aikin kwashe mutane cikin hanzari yau litinin wani babban hafsan soja ya tabbatar wa murya amurka cewa janar frank mckenzie shugaban rundunar amurka ya gana da talban a katar a jiya lahadi inda ya musu kashedi cewa sojojin amurka za su kare kansu idan mayakan suka nemi kawo katsalanda a cikin aikinsu na kwashe mutane su bar kasar a hali da ake ciki kuma yau litinin shugaban amurka joe biden zai wa amurkawa jawabi akan hali da ake ciki a afghanistan a jawabinsa na farko tun lokacin da taliban ta kwace ikon kasar da ke kudancin nahiyar asiya a yau litinin ne biden zai koma fadarsa ta white house daga wurin hutun nan na camp david wuni guda bayan da shugaba ashraf ghani ya arce daga kasar afghanistan yayin da mayakan taliban suka isa birnin kabul a ƙarshe babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a yau litinin cewa duniya tana kallon abubuwa da suke faruwa a cikin 'yan kwanakin nan yayin da kuma ya kira ga taliban da ta yi taka tsantsan wurin kare rayukan 'yan afghanistan kana ta bada damar shigar da kayan jin kai ga mabukata ba za mu iya ba kuma ba za mu yi watsi da mutanen afghanistan ba Guterres yana faɗa wani taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya wuni guda bayan rushewar gwamnatin shugaba Ashraf Ghani bayan da Taliban ta kwace ikon ƙasar kana ta jefa ƙasar cikin rikici. Da tashi muhimman kanin labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel ta sashen Hausa at voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Julie Gresham da ta haɗa shiri da ba da umarni alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.